Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim ka almasi Garba. Da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren talata shida ga watan Oktoban shekarar dubu biyu da ashirin. Bayan labarin duniya za ku jiwa masana a fannin ilimi a Najeriya sun yaba da matakin karin albashi na musamman. Shugaba Buhari ya amince a yi wa malaman makarantar firamare da na sakandare a kasar. a kuma a jihar Plateau Najeriya wasu da ba san ko suwaye ba sun kai hari karamar hukumar Riyom inda suka kashe mutum shida tare da raunata wasu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan ranar malamai ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita biyu tsakanin juna. daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana numfashi tari ko atishawa. To amma jiya litini cibiyar ta CDC ta sabunta bayananta a shafukanta na yanar gizo tana mai nuni da sakamakon binciken da ya gabata mai nuna cewa kwayar cutar na iya kasancewa cikin iska wani sa'in ta yadda wasu masu dauke da cutar suka yada ma wasu da suka tsaya da nisan mita biyu tsakaninsu. su. ko kuma aka ɗau cutar jam kaɗan da barin wurin da mai ita ya yi a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya yi kira ga amurkawa da kar su firgita da cutar ta covid-19 bayan da ya dawo fadar white house da yammacin jiya litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa a wani mataki na nuna kuzari trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na marin wan wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar sannan sai shugaban ya shiga cikin gidan fadar ta white house inda ake jiran dawowarsa tun da farko yayin da yake fitowa daga asibitin sojoji na walter reed trump ya ce na gode matuka na gode wa kowa da kowa hukumomi a kasar senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na magal a birni mai tsarki na tuba ba za su yada cutar corona ba dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta magal inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aƙidar nan ta murid wadda ta zama aƙidar addini mafi tasiri a senegal ko da yake saboda annobar ta corona ba a tsammanin wannan karan wannan hidima ta addini za ta iya janyo jama'a da yawa kamar yadda ta yi a baya hukumi a wannan ƙasa ta yammacin afirka na ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar samun barkewar covid-19 sanadiyar wannan sha'ani na addini kasuwannin hannayen jarin asiya na more wata ranar kuma ta samun karuwa mai yawa a yau dinnan talata yayin da masu saka jari ke nuna alamar samun kwarin gwiwa game da sallamar shugaban amurka donald trump daga asibiti da kuma wata sabuwar alama mai nuna yiwuwar a cimma yarjejeniya a amurka kan wani sabon tallafin rage raɗaɗin cutar corona kasuwar nike ta japan ta tashi da karuwar digo biyar cikin ɗari S&P ta sydney ita ma ta samu karuwar digo uku cikin ɗari cosby ta seoul ta samu karuwar digo uku cikin ɗari ita ma sannan tsec ta tefe ta tashi da karuwar kashi ɗaya da digo biyu zuwa hada-hadar can yamma kuma da hansen ta hong kong da sensec ta mumbai sun yi sama da digo takwas cikin ɗari kasuwar shanghai composite na rufe saboda hutun ƙasa baki ɗaya a hada-hadar kayayyaki kuma ana sayar da gwal a kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyar nauyi guda wato ƙasa da digo biyu cikin ɗari ana sai da ganga guda ta man amurka a kan dala talatin da tara da digo arba'in da biyu wato ƙaruwar digo biyar cikin ɗari sannan kuma ana saida ɗanyen man brand a kan dala 41.5 kowace ganga wato karuwar ɗigo biyar cikin ɗari. Shugaban na Amurka mai shekaru 74 ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini bayan kwanaki uku da ya asibitin Walter Reed da ke daura da birnin Washington DC inda aka masa jinyar COVID-19. Ana daɗa matsa Turai lamba kan ta mai da martani mafi tsauri ga ƙasar Rasha. saboda gubar da aka saka ma madugun 'yan adawa alexei navalny a siberia a watan agusta likitoci a kasar jamus sun ce an saka masa gubar novichok ta kasar rasha mai jirki ta hayyaci an ruga da navalny kasar jamus ta jirgin sama don jinya kuma ya farfado daga sumar da ya ne a watan satumba likitoci sun ce yana ci gaba da murmurewa fadar shugaban rasha ta kremlin dai ta ce ba ta da hannu a wannan al'amarin Navalny shugaban jam'iyyar nan mai suna Rasha ta nan gaba ɗan shekaru 44 ya ce yana shirin komawa ƙasar shi ya ci gaba da fafatawa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce yana kyautata zaton kungiyar tarayyar turai za ta sabon takunkumi kan rasha na yi imanin cewa yanzu babu wani kauce-kauce game da batun kakaba takunkumin a cewar mas ga wata kafar labarai ta yanar gizo a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai tattauna yau dinnan talata a birnin tokyo da takwarorin aikinsa na japan australia da india da zummar karfafa haɗin kan yankin don taka burki macana mai ci gaba da babakere a duniya waɗannan manyan jami'an diplomasiyyar ciki da ministan harkokin wajen japan toshimitsu motegi da ta australia maris spain da na india subramanian jashankar za su tattauna kan illar cutar corona da kuma batun cimma wata yarjejeniya ta yankin india da pacific kan tattalin arziki da tsaro manyan jami'an diplomasiyyar hudu za su kuma gana da firaministan japan yoshihide suga a matsayin wani bangare na farkon ayyukansa a diflomasiyyance tun bayan da ya maye gurbin shinzo abe bayan da abie ya yi murabus saboda rashin lafiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanninmu A Najeriya malaman makaranta sun yi maraba da ɗaukan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na amincewa da albashi na musamman ga malaman makarantar firamare da na sakandare a kasar Bayan amincewar shugaba Buhari kan ƙarin albashin na musamman, malamai, masana a fannin ilimi da wasu 'yan ƙasar sun yaba da ƙoƙarin shugaban na ɗaukan wannan mataki da malaman suka ɗauki tsawon lokaci suna gwagwarmaya a kai. Wakiliyar Halima Abdur'uk ta aiko mana da wannan rahoton. mataimakin shugaban kungiyar malaman makaranta ta najeriya wato nut kwamarat Madiso, ya yi bayani da ƙarin albashi na musamman da shugaba buhari ya amince da shi wanda ya zo daidai da ranar malamai ta duniya gaskiya abin da ya faru a wajen bikin da muke na ranar tunawa da malamai da aikin malanci a mun ji daɗin sa sosai wato president muhammadu buhari ya fito da wasu abubuwan da za su taimaka wajen koyar da ilimi da kuma bunƙasa ilimi a nan ƙasa a cikin abubuwan wanda dai ya ba da daman a yi shine wato ya samu biyan albashi ta musamman wanda za a yi wa malamai na firamare da na sakandare kuma an kara musu shekarun barin aiki daga shekara talatin da biyar zuwa arba'in da wayannan abubuwa gaskiya zai taimaka ya daɗe mu a kungiyance muna neman a yi wannan abun ba a yi ba kuma yanzu allah ya sa wannan gwamnatin ta yi gaskiya muna gode wa wannan gwamnatin ta ta yi wannan abu kuma babban abu ɗaya shine ba maganan ba kuma muna roƙon shugaban ƙasa ƙasa da gwamnonin jihohi duka su taimaka a aiwatar da wannan abin. A wani bangare kuwa tsohon malamin makaranta Muhammad Tijjani Lawal ya bayyana jin daɗinsa da matakin da shugaba Buhari ya ɗauka. Wannan al'amari na kare-kare da shugaban ƙasa ya approve aka yi malamai ya mamu daɗi kwarai da gaske musamman allowances na malamai da ke koyarwa a karkara don samu ƙwarin gwiwa don ka ga malami yana ƙauye yana koyarwa ba wuta ba ruwan sha ba wani abu na jin daɗi amma yana na yana ta aikin to yanzu a ba su wani allowance ne mai kyau shi ma malamin makaranta Aminu Audu Pompo ya yi farin ciki da ƙarin albashi na musamman ga malaman makaranta wannan ƙari da aka yi a halin gaskiya abu ne mai kyau wadda gwamnatin tarayya ta yi wa ma'aikata musamman malaman makaranta kuma insha Allah wannan abu na zai zama kamar karfin gwiwa ne ga malamai domin su yi aiki yadda ya kamata sai dai kuma abin da ya kamata a lura shine mu ma kuma waɗanda muke koyarwa a jihohi kuma makarantu masu zaman kansu ya kamata a ce su ma wannan ƙari ya shafe su gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari da baiwa gwamnatin jihohi shawara domin su aiwatar da ko yaya ne wani ƙari domin a samu ci gaba a tsarin ilimi. Baya ga ƙarin albashi na musamman da shugaba Buhari ya amince da shi ya kuma amince da tsarin fansho na musamman domin baiwa malaman koyarwa damar ci gaba da gogewa tare da ƙara shekarun ritayar malamai zuwa 65 da kuma tsawon shekarun koyarwa zuwa arba'in sai kuma gina rukunin gidaje masu rahusa a yankunan karkara da biyan albashi akan lokaci wanda suka fara aiki nan take. Ministar ilimi Adamu Adamu wanda ya wakilci shugaba Buhari ne ya bayyana hakan a ranar Litinin biyar ga watan Oktoba wanda ita ce ranar da aka ware don zama ranar malamai ta duniya da aka yi wa take da malamai jagoranci a rikicin da ke sake fasalta makoma. A baya dai rahotanni sun bayyana yadda malamai ke korafe-korafe akan yadda ake biyan su mafi karancin albashi wanda suka danganta da koma baya baya da ake samu a fannin ilimi abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta aiwatar da su kamar yadda wasu malamai da suka yi ritaya suka nuna fargaba halima Abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima to har yanzu dai muna najeriyar inda wasu 'yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun hallaka mutane shida a ƙauyen waranga da ke karamar hukumar Rim ta jihar Filato. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun hallaka mutane shida a ƙauyen Weren da ke ƙaramar hukumar Riyom a nan jihar Plateau, ciki har da wani sarki mai riƙon ƙwarya. Barista Solomon Daliop ya mun ƙarin bayani game da yadda lamarin ya auku. Misalin karfe tara zuwa goma na dare, ana tsammani ne Fulani suka afko ma eh, mutanen Weren da kuma kuru tasha inda aka kashe mutum shida an kuma jima uku rauni da suna asibiti yanzu. Uh, ka ce kuna tsammanin fulani ne akwai wani alama da eh. kuka gani na cewa kila fulani ne? Eh musamman wata da tana asibiti ta ce ta gan fulani ne kuma among them kuma akwai wanda suna nan da uniform sun sa fakatin kaya bisa ga bayaninta eh, wata kila akwai jama'an tsaro a ciki amma bata iya tafa da kowane jama'an tsaro ba ne don su ma suna guduwa ne su su rayukansu. Yanzu wani yanayi ake a ciki a wurin? To a yanzu din haka jama'a suna cike da tsoro suna cike da bakin ciki abu ne wanda jama'an ba laifin komai suka yi ba an dinga masu tadanci akwai yunwa domin hasi ya riga ya kai ga san na harvest sannan fulani suka je da daddare sun yayyanka kayan ga baki daya gonake sun kai wajen kusan talatin da biyu yi kiwo a ciki da daddare. a bangare guda kuwa shugaban kungiyar miyatti allah mai rikon kwarya a nan jihar plateau alhaji isa baffa ya ce sun yi tur da aukuwar lamarin inda ya kira wa hukumomi da su bincika don gano waɗanda suka aikata ta'asar Tun Najeriya da ba ɗaya ba inda ba a ta'addanci. Mm-hmm. Amma idan ba Fulani ya yi ta'addanci Fulani ne suka yi. Hmm. Wannan akwai rashin adalci da kuma wulakanta kabila. Saboda haka mu mun yi tar da abin da ya faru kuma Fulani ba su da hannu akan wannan a bincike da jami'an tsaro za su yi kowa suka samu daga cikin kabilun nan gaba ɗaya da suke wurin da hannu a hukunta shi da hukuncin da ya dace da shi. Hare-haren 'yan bindiga ya zafafa a cikin 'yan kwanakin nan a arewacin jihar Plateau inda aka kashe wani sarki a yankin Foron a barikin Ladi da kuma wasu mutane biyu a ƙauyen Inca a ƙaramar hukumar Basa game da wata gawa da aka samu a yankin Gero a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya ce gwamnati na daukan matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar. Daidai gwargwado abin da gwamnati ta iya yi shine take yi. Tana magana da eh, shugabannin al'ummomi daban-daban. Harkar tsaro din nan ba harkar gwamnati ce kawai ba. Ne hakkin gwamnati ne ta kare rayukan al'umma amma kuma al'umma suna da ta cewa suna da abin da za su iya yi a ciki. Jami'an tsaro an riga an baza su suna farautan waɗanda suka yi wannan abun a shan. Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto jami'an tsaro ba su ce komai a kan harin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman. A ranar Litinin biyar ga wannan wata na Oktoba ne aka gudanar da ranar malamai ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. A wannan shekarar dai ranar ta zo a daidai lokacin da ake komawa makarantu a wasu jihohin Najeriya bayan share watanni suna rufe a sakamakon barkewar cutar corona a duniya. Kwamarit labaran garba shine sakataren kungiyar malamai ta NUT a jihar Niger Najeriya ya ce duk da wannan matsala ta corona dai amma malaman ba su bar aikin su ba. Eh an hakika wannan ya nuna cewa shi fa malami duk wani halin da ya tsinci kanshi a kai ya tsinci kanshi a ciki. Hmm. To mutum ne wanda ke ci gaba da gudanar da ayyukansa da aka san shi da shi. Yanzu hmm. ko da yake an shiga wannan halin wannan annoba da ya addabi duniya ga baki daya na ah, covid-19 hmm. duk da haka malami bai bar aikinsa ba ai. aka juya kwanza da ta fannin yanar gizo-gizo ta yadda malami zai tashi ya nuna ya makin nashi ya bada nashi gudunmuwa ta yadda ɗalibai suna gidajensu za su anshi darussa da sauransu mm. kaga a nan duk da cikin wahala da ake ciki malami yana nan kan bakarsa yana koyarwa saboda me wannan ya nuna cewa eh lallai malamin nan fa da muke magana kullum shine ɗaya daga cikin makamashin tallafa ma ko kuma ɗauka ma al'umma gabaki ɗaya na mm. kowace jinsi a wannan kasa wannan duniya namu. To a daidai wannan rana ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata dokar ƙarin albashi ga malaman da kuma karin shekaru na aiki daga talatin da biyar zuwa arba'in al'amarin da ya faranta ran malaman. ok sunana muhammad ahmad abdullahi headmaster na makarantar usman nagogo model nursery and primary school da ke nan cikin garin mina kuma shugaban hidimasoci na karin kamar hukumar can caga lokal gamman da ke nan mina jihar neja ah, alhamdulillah gaskiya ah, na farko mun gode ma Allah da wannan mataki domin yunkuri ne da aka ɗauki tsawon shekaru ana nema a ga ya tabbata Allah bai kaddara ya tabbata ba sai a wannan zamani na shugaban Muhammadu Buhari muna godiya a gare shi domin ya nuna mana cewa lallai yana da kishi ya ga cewa ilimi ya farfado daga lalacewa da tangada da ya samu tsawon lokaci idan ka duba harkar ilimi harka ce mai faɗi hmm. kuma tana da zurfi sai ka ga cewa idan mutum ya yana yana ƙara girma yana ƙara samun basira da hazaƙa na aikin da yake yi a kai hmm. yana samun ƙarin ƙwarewa a kai hmm. to aka ce shekara 60 ko shekara 35 ka tafi da taya to sai ga cewa kamar alƙalai shekara saba'in ne suke aiki a abin nan so sai lokacin da daɗe wanda da ka yi ka fi samun shari'o'i da ka yi ka fi kwarewa kan wannan aiki za ka ba aikin malanta yake lokacin da ka tsufa a cikin shi ka fi samun hikima da basira na yadda za ka tafi da wannan aiki to sai aka katse mana to yanzu wannan abu ne ya zo daidai insha Allah sannan ƙarin albashi da ya mana hmm. shi ma abin alfahari ne tsakani da Allah hmm. domin ka duba a Najeriya malaman makaranta mu ne kuma baya Hmm. a karancin albashi hmm. misali zan baka da nan jihar ta Tineja eh. ma'aikaci a lokal government wanda yake ko da kilina ne ya fi kilina da ke makaranta daukan albashi to kaga ya nuna mana cewa ba ba mu fifiko akan nan ba wani kwarin gwiwa aka bamu ba kwarin gwiwa a nan wurin hmm. saboda haka akwai bukatar a ce an inganta rayuwar malami domin me kowa ta nan fa yake farawa likita ka zama shugaba ka zama malami ne fa a gaban ka shi baka tarbiyyar nan da ka samu wannan abu da kake gadara da shi a yau to hmm. kenan kamata ya ce albashin malamai ya fi likita so uh, yanzu kana ga wannan matakin zai dawo da martaba ilimi kamar yadda ake can da da inda ilimin yake da inganci sosai eh albashirinka na goro kana ji hmm. yawwa masha Allah ka san a bayan can sai da masa fa abokin sarki ne gaskiya sai da masa kuma alkali abokin alkali ne hmm. to me yasa aka saboda an san sa ba a zartar da hukunci sai da tare da shi hmm. malamin makaranta idan aka samu malamin makaranta a cikin al'umma ya zama abin koyi ne ga kowa ladabi da tarbiyya lokacin da idan muka ga malaman mu tsuguna muke kasa muna gaishe su hmm. saboda mun ga iyayen mu. to a yau saboda malamin zai yasa takalmi dabbare kafan dama daban da na hagu saboda rashin wadata da ya kawo wannan sai ka bai da daraja a kansu to yanzu wannan karin albashi da aka yi masa kaga idan Allah ya taimaka aka tabbatar da shi to malami zai sa sutura shi ma ya fito ya goge ya yi jayayya da kowa saboda ka zai samu lokaci da zai ba ɗalibai ilimi yadda ya kamata. Shi ma dai sakataren kungiyar malaman a jihar Niger Comrade Labaran Garba ya ce wannan mataki na shugaba Muhammadu Buhari zai kawar da rikon sakainar kashin da ake yi ma fannin ilimi a Najeriya. Alhamdulillah da farko dai zan ce wannan doka da president muhammadu buhari ya rasa kama hannu a kan malamai da kuma ilimi a najeriya wato abu ne da yake mun da shi da yin su dari kuma abu ne wanda yake muna zaman sauran yan haka shekaru da dama da suka wuce sai Allah bai aiwatar da shi ba sai wannan lokaci Allah zai ka yin haka zai nuna cewa martaban aikin malanta da kuma ita kanta koyarwa ɗaukaka ba kaɗan ba kuma malamai su zai kasu Kuma ilimi zai kara inganta irin sakon kayan kashin da ake ma ilimi in dai allah ya ba da iko aka aiwatar da wannan dokan da ya kafa hannu na tabbatar da cewa cewa ah, aikin malin tabirin to wani aiki ne musamman a najeriya kamar wasu kasashe suka ci gaba ganin wanda kowa zai sha'awar ganin ya shiga a wannan aiki. Rashin biyan albashin malamai a kan kare na ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo taɓarɓarewar ilimin a baya. To amma kwamarin labaran garba ya ce suna fata wannan zai zama tarihi a yanzu. alhamdulillah ai ko kasan na makona ta yanzu shekaru 80 ko kuma kusan 90 mm. a da ya kawo korafe-korafe kenan ma aka kafa kungiyar malamai na kasa ga baki daya mm. saboda irin tafiyar mutane ta cin aikin malamai wajen biyan albashin su da wasu abubuwa da kamata a ba su ba a yi musu mm. to muna tabbatar da cewa in dai Allah ya ba da iko aka cimma ta cimma implementin wannan doka da shi president Muhammad Buhari ya bayar na tabbatar ma da cewa in sha ma allahu ko da ba lokacin daraja da kuma mutuncin aikin mallaka zai dawo ɗari bisa ɗari a wannan ƙasa nan. To amma batun kama taɓa yin maganar nan a baya batun ɗauka malamai waɗanda ba ƙwararru ba eh, ina mu kuma wannan abin don ana gani shi ma yana taimakawa wajen kashe ilimin da kuma gurɓata koyarwa. eh kwarai wannan ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi fito da tsari na musamman kamar yadda ba amfani da su. Mm. Waɗanda ya kamata su zo kafin a ɗauki mare malami a tantance shi a yanzu dai abin jira a gani shine lokacin da malaman za su fara gani a ƙasa fata dai ita ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda za a fara ganin ɗaliban firamarin gwamnati a najeriya suna fesa turanci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu ba labarin wasanninmu na ranar yau da jihar ta wajen guriyar Nijar inda kungiyar kokowar gargajiya ta wannan jihar ta shirya wata kwambala ta kokowar gargajiya wa 'yan wasan kokowa na gundumomin jihar Tawa domin motsa 'yan wasa kasancewar kwambala guda ce ke wakana a kowace shekara ta takobin gargajiya ta kasar. Kwambalar ta kokowar gargajiya da ta ɗauki tsaiko da wakana kusan shekara guda da ta gabata sanadiyar cutar coronavirus da ta tsakaita gudanar da wasanni a dukkan faɗin duniya. A ƙasashen Turai kuwa da misalin karfe goma sha biyu na daren jiya ne aka rufe kasuwar hada-hada saye da sayar da 'yan wasan kwallon kafa na kasashen Turai inda Edinson Cavani tsohon mai cin kwallo a kulub din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da kwantaragensa ya ƙare a kulub din na birnin Paris a karshen kakar kwallon kafa ta shekarar ta gabata. To Edinson Cavani ɗin ya koma club din Manchester United na kasar Ingila na tsawon shekara guda tare da yiwuwar uh, sake rattaba hannu na buga ma kungiyar a shekara guda a gaba inda kakarsa ta kwallo ta farkon shekara ta yi kyau. Shiko Genduzi dan kasar Faransa da ke buga club din Arsenal na kasar Ingila ya koma Ertado Berlin na kasar Jamus na tsawon shekara guda a nan gaba a matsayin aro domin kawo karshen kiki kaka da ta barke tsakanin dan wasan genduzi na ƙasar faransa da kocin club sa na arsenal cha da michael arteta tun lokacin da shi michael arteta ɗin ya ɗauki ragamar jagorancin kulob din arsenal su ko 'yan wasan nan awar dan ƙasar faransa da memphis depay dan ƙasar holland da ke buga club din olympic de lyon na ƙasar faransa ba su samu damar ficewa daga wannan kulob din na olympic de lyon na ƙasar faransa ba club din da ya kai wasa wasan semi final na champions league na shekarar da ta gabata na wasannin kwallon kafa na kasashen turai duk da raɗe-raɗin barin kungiyar da aka sha ratatawa na waɗannan 'yan wasan guda biyu da kungiyar su ba za ta samu damar buga wasan kwallon kafa na club-club na turai na wannan shekara ta bana ba a wasannin kwallon hannu na tennis na roland garros na kasar faransa a kwata final ana can ana kara zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton tsakanin dominic thiem da ɗan kasar argentina diego swartzman yayin da bangaren mata 'yar ƙasar argentina nadia podoroska ta matsayin 131 a duniya a wasannin tennis na mata ta kai wasan kusa da na ƙarshe ko kuma demi-final ko semi-final na wasan roland garros na wannan shekara na kasar faransa bayan da takarar karkiyar ƙasar ukraine elina svitolina da ci 6 da 2 6 da hudu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka cdc ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar covid-19 na iya yaduwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda cibiyar ta cdc ta jima tana cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita biyu tsakanin juna daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana numfashi tari ko atishawa shugaban amurka donald trump ya yi kira ga amurkawa da kar su firgita da cutar ta covid-19 bayan da ya dawo fadar white house da yammacin jiya litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa a wani mataki na nuna kuzari trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na marin one wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar hukumomi a ƙasar senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na magal a birni mai tsarki na tuba ba za su yada cutar corona ba dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta magal inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aƙidar nan ta murid wadda ta zama aƙidar addini mafi tasiri a senegal To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babal nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.